Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel. Tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren rana Asabar ɗaya ga watan Yuli shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa amurka ta jagoranci wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin yankin sahel da neman hanyar murƙushe 'yan ta'adda daga na ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar janar Mark Milley ya shaida wa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaƙi. Mili ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango da ma wasu jiragen yakinta na F-16. Ya ce waɗannan abubuwa suna kan tebur babu wani yanke shawara a yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta a jiya Juma'a cewa ba yi wa wasu sabbin jiragen ruwa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi daga tekun Black Sea lafiya daga Ukraine. Muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq da ya shaidawa manema labarai. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru goma sha bakwai da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru goma sha bakwai a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. An ƙona gine-gine da ababen hawa tare da kwashe kayayyaki a shaguna a tarzoma da ta bazu a faɗin ƙasar, ciki har da biranen Marseille da Lyon da Toulouse da Strasbourg da Lille. Kimanin 'yan sanda dubu arba'in da biyar ne aka baza a duk faɗin ƙasar domin shawo kan tashe-tashen hankulan da 'yan sanda suka yi na harbin a hell. An ɗauki hotunan harbin nasa a bidiyo. Kusan mutane hamsin ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu a wata tangardar motoci da ƙananan motocin bas da babura da sauran manyan motoci a birnin Londiani. Zuciyata ta ɓaci, in ji gwamnan lardin Keriko Eric Mutai da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne ke kawo cikas ga aikin ceto. Shugaban Kenya William Ruto ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ƙasar ta yi jimami tare da iyalan da suka rasa 'yan uwansu a wani mummunan haɗarin mota da ya auku a Londiani. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke ƙara faɗaɗa ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullun da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe. kuma za ta bai wa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. An fitar da asalin dokar ne don jin tsokacin jama'a a watan Disamban shekara ta 2022 yayin da babbar hukumar Majalisar Dokokin Kasar Sin ta amince da bitar dokar a cikin watan Afrilu. Tuni dai dokar kasar Sin ta zartar da hukunci mai tsauri kan waɗanda ake zargi da aikata laifin leƙen asiri tun daga zaman gidan yari zuwa kisa a wasu muggan laifuka. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemu suka fita da jakunkuna don tattara kwalaben ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsaftace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga sassan duniya. A ranar Juma'a ne za a kammala aikin hajjin, inda daga nan ne ma'aikatan za su fara gagarumin aikin tsabtace muhalli na tsawon mako guda. Aikin tsabtace muhallin ya kasance hanya ta samun kuɗin shiga ga masu tsabtacewa waɗanda ke zama baƙin haure. amma a wannan shekara an yi fama sosai musamman saboda yanayi na zafi da ya kai ma'aunin celsius 45 wanda ke kusan digiri 130 na fahrenheit Ƙungiyar kimiyya da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta amince da sake shigar da ƙasar Amurka a matsayin mamba. Hukumar UNESCO ta kaɗa kuri'a 132 kan goma a ranar Juma'a don amincewa da shawarar Amurka na komawa hukumar da ke birnin Paris. kasancewar amurka za ta zama a hukumce da zarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ko kuma wanda aka zaba ya karɓi gayyatar a hukumce a cewar jami'an gwamnatin biden A farkon watan Yuni ne gwamnatin Biden ta ba da sanarwar cewa za ta nemi komawa cikin kungiyar musamman saboda ta damu da cewa China na cike gibin da rashin kasancewar Amurka a kungiyar. Hukumar UNESCO mai mambobi 193 tana taka muhimmiyar rawa wajen kafa ka'idojin ƙasa da ƙasa musamman na ilimin tsaro da ilimin fasaha a duniya. Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. amurka ta bayyana cewa yankin sahel na bukatar kwararrun dakarun soja domin tunkara barazanar ta'addanci da yankin ke fama da shi kwamandan dakarun sojan amurka a kudancin turai da ma afirka major tad westmond ne ya bayyana haka yayin wani taron kawo ƙarshen science sojojin nahiyar afirka wato africa line exercise da aka kammala a kasashen ghana da morocco wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan na ɗaya daga cikin atisayen gamayyar dakarun sojan amurka da wasu ƙasashen nahiyar afirka da aka gudanar a yankin daboya na arewa mai nisan ƙasar ghana atisayen mai suna africa lion exercise karkashin jagorancin amurka ya mai da hankali wajen karfafa halakar dakarun ƙasashen nahiyar tare da na amurka a ƙoƙarin da suke yi wajen tunkarar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi yayin jawabinsa karkashin taron kawo ƙarashin atisayen kwamandan dakarun sojan amurka a kudancin turai da ma nahiyar afirka Amurka Major General Todd Bosmont ya ce, nahiyar Afirka na fama da matsalolin rikici abin da ya haifar da kai ɗauki tare da matakin shiga tsakani a don haka kasashe musamman a yankin Sahel na bukatan kwararrun dakarun soja da za su tunkari 'yan ta'adda a yankin. Ya ce, ginshikin wannan atisaye shi ne aiki tare kuma a gane atisayen ya kunshi shirye-shiryen gudanarwa da dabarun yaki da matakan kula da marasa lafiya da ba da agaji ga farar hula da ma soja. A duniyar mu yau babu wata ƙasa da za ta iya tunkarar matsalar tsaro ita kadai Ba shi da taimako a don haka atisayin Africa Lion ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa lalle haɗin kanmu ya ƙara mana karfi. Security in Africa. A nasa ɓangare ɗaya daga cikin shugabannin ɗakarun soja ta ƙasar Ghana Major General Thomas Opon Pepra ya ce akwai muhimmanci sosai da a samu haɗin kai tsakanin ƙasashen sabida shine hanya ɗaya tilo da zai taimaka wajen tunkarar barazanar tsaro a yankin. a don haka yin africa lion exercise da amurka ta jagoranta dinnan na da muhimmanci sosai kuma zai dawwama Habo to ko shin wannan atisayen zai iya ba da gudunmuwa wajen dakile ita matsalan tsaro da ke addaban yankin sahel wannan ne tambaya da naima ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro a jamhuriyar niger wato ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala Abdurrahman alka inda yake cewa wannan atisayen ya yi daidai amma kuwa ba matakin soja kaɗai ne zai iya dakile wannan matsala ba. Masayar bayanai tsakanin su kasashen Afirka ko na yankin Sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da mahimmanci. Bayan shi abin da ya kamata kasashen su sani kuma a yi aiki da shi matsalar ba ta um, aikin soji ba ce kawai. Magana ta tattalin arziki, magana ta ilimantarwa, magana ta cikakken jagoranci, magana ta cikakkiyar shari'a uh, wadda ba ta masu karhi ba ce wadda da mai karhi da mai rauni a gaban shari'a uh, matakin su guda wannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a sa gaba kuma suna iya taimakawa kwarai. Shi ko mai sharhi kan harkar tsaro a Ghana ambasada Lieutenant Colonel Umar Sanda ya ce a yanzu babu wani abin da zai rinjaye 'yan ta'adda fashe kwararrun sojoji a don haka shawarar Amurka na da muhimmanci kan matakan da ake ɗauka. Masu ta'adanci halbe-halbe da kashe-kashe su zai yi yawa kuma ba abin da zai magance wannan she sojojinmu na West afirka sun fi su ilimi da iyawa. To sannan nan in dai amurka za su sa muna hannu kamar ma tun da ma fara sun saba suna zuwa nan ga ana motsa jiki da su training program ana kawo muna sababbin fikira kamar waɗannan abubuwa don shi wannan won zai dai inganta military west africa ko dai africa sojoji fiye da dubu takwas a kasashe goma sha takwas a nahiyar afirka ne suka shiga cikin wannan atisayen yankin sahel na ci gaba da fuskantar barazanar tsaro sakamakon sanantar har-harin mayaka masu ikirarin jihar hadi Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gai da Hamza Adam, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, an shakata da wannan faifan. shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa da cikan ko kuma shafukan sada da zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin wasu masu mu da suka hada da Sani Ɗanƙani da Balaranu masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da amsoshin da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa. wanda mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka malam ibrahim ado kurawa wane ne sarkin kano na farko to alhamdulillah uh, sarkin kano na farko shine bagauda kuma uh, kamar yadda ya zo a cikin littafan tarihi sai hai shine wanda ya hada duk kabilu na kano ya kafa daula wato ya fara zama sarki da can suna daban-daban su wasu suna bauta abubuwan su na maguza wasu manoma ne wasu makera ne da sauransu amma shi ya haɗa kan wannan ƙabilun gaba ɗaya a dunkule aka kafa hukuma ɗaya kuma shekara alif shekara 999 haka da ya zo a cikin ah, littafin nan tarik na kano tarik arbabu kano wanda tura suke cewa kano chronicles da kuma wakar bagauda da kuma littafin da aka yi a kan jihadin shehu dan fodiyo shi ma ya lissafa sarakunan kano kenan za a iya cewa gabanin shi ba gauda babu wata wani abu mai kama da masarauta ko sarki a kano babu sai dai kowa yana daban-daban shi ne ya haɗa kan duk ƙabilu ya kafa sarautar kano to tun wannan lokaci kano take ƙasa ɗaya wato take da masarauta yawa take da masarauta sarkin kano ne har tun daga bagoda har zuwa wannan sarki namu na yanzu to shi lokacin da shi bagauda ya kirkiri masarautar kano daga lokacin da ya kirkire ta zuwa lokacin da watakila wa'adinsa ya zo karshe shekara nawa akai ya shekara kusan sittin. yana kan sarautar kano yana kan mulkin kano ya fi shekara dai hamsin To kuma daga baya duk 'ya'yansa ne kamar yadda yake a jere duk 'ya'yansa ne suke yin sarautar kano amma an bambanta an ce da eh, daular rumfa da daular kutumba kuma kaga da daular sulluba a cikin tsarin nan daga uba zuwa ɗa haka suka ta yi har lokacin da aka yi jihadin shehu dan fodiyo sirrin kano sulemani ya sarki kuma a cikin jerin sarakunan kano shine kadai yanke abun bai ɗore ba kaga daga dabo zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar daba ce wai shi lokacin da bagauda ya kirkiri sarautar kano dinnan eh, akwai tarihi abin da ya nuna ya sa ya karfafa mar guya ko ya yi mar kaimi ya ga cewa watakila bara ya mai da wannan lardi na kano ya samu sarauta har a wani tsarin mulki? eh ai ka san idan ka duba tarihin dan adam mutane suna faruwa ne yan kaɗan kamar usra wato eh, gida daga nan kuma su zama unguwa daga nan su zama ƙauye karami daga nan su zama gari to shi ba goda abin da ya rinka yi duk nan ƙananan ƙananan abubuwa ƙananan ƙananan garuruwa ya haɗe su gaba ɗaya aka samu ƙasar kano wanda yake ta fara daga eh, ƙasar katsina ta dangana da ƙasar bauchi duk wannan ƙasar kano ce kuma duk a ƙarƙashin bagoda take sun zo duk sun masa caffa a lokaci daban-daban kuma ba lokaci guda ba in mutane sun yi rigima a yaƙe su a shigo da su wasu su bijire wasu su tafi yau dama magana da nake so in tambaya kenan tun da ya kirkiri wannan masarauta tana yar karama ya dinga faɗaɗa ta a hankali an yi yaƙi ne misali ko kuma a ruwan sanyi kawai ya dinga haɗe ta tun daga katsina har ƙasar azare an yi akwai inda za a yi yaƙi akwai inda kuma mutanen ma za su kawo kansu akwai kuma inda sun shigo daga baya su fita tunda ka san yanayi ne wanda ike ba irin na wannan zamanin da muke ciki ba ba babu abubuwan sadarwa kuma duk wasu abubuwa ne wanda ike masana tarihi suka rinka fitarwa suka haɗe ɗan kuma ba abu ne wanda yake ya faru a lokaci guda ba kuma za ka ga wa'annan sarakunan da suke tun daga bugoda har zuwa alwali kowa da irin salon mulkinsa. Kare da kai bakwai sai sai cin awa musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaji sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaji gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaji sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaji e gaisuwa ga babban dutse e karyar su kai su kawo yawa dama a wannan gaba malam nake so in tambaye ka cewa yadda muke ganin salon sarautar kano dinnan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu dama can shi ba gauda haka ya kirkiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye eh, daga baya ai an samu shi shigo da abubuwa mm. lokaci daban-daban daga kansa 'ya'yansa zuwa rumfa zuwa alwalukutun biyu zuwa kisoki duk kowane sarki za ga yana shigo da abubuwa amma a tsarin sarauta da hakimai na kano kashi uku ne za mu iya cewa asalinsu akwai asalin sarautun hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga borno akwai asalin sarautu da suke na larabawa misali duk sarauta daga ji an ce dan to ta hausawa ce misali dan amar yawwa hmm. misali na farko dan isa hmm, ka gani dan darma dan kududdufi dan akasan dan goruba dan da nan su ne sarautu na farko da aka fara yi a kano kuma wa'anda aka sa musu wannan sarautun mutanen da suka zo tare da bagauda ne wato 'yan fadar bagauda ne bayan sun mutu tun da 'ya'yan bagauda sun zama saraki sun zama sarki sai su to kai kuma kai dan dan isa dan isa misali mahaifi ya zama dan a wurin dan a cikin fadar sarki mm. to akwai sarautun dan da suka zo daga baya kamar dan iya kamar dan lawan mm. kaga wannan sai daga baya aka yi su amma kaga su asalin su na hausawa ne akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na barewari ne kamar galadima kamar ciroma mm. to su ma sun shigo daga baya amma kaji an ce dan an ce sarkin kaza to duk sarauta hausa ce misali sarkin dawaki misali ah, sarkin shanu misali sarkin jirmai misali sarkin bai duk wannan sarautu ne na hausa asalinsu na kano ne da su da dan amma kaji an ce galadima ma wannan na bari bari in kaji an ce waziri wali tawalle wannan larabci ne to haka sarautun kano suke shekara dubu da a ɗinnan da shi gauda ya kafa sarautar kano a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani kamar a ce akwai hakimi a gari kaza hakimi gari kaza da sauransu. yi e, to ai yadda na gaya ma misali yanzu wa'annan da suka zama saraki su 'ya'yan sarauta ne saboda suna da martaba kamar dan isa misali saboda isa da ya zo tare da bagoda saboda aka ɗansa sai aka sa shi a fada ake ce dan isa kaga wannan lokaci ya zo aka zo aka naɗa ma dawaki saboda yaƙi aka yi makama saboda yaƙi galadima aka ro daga barno aka yi ciro ma to kaga duk a tafiya ake sannan muhammadu ramfa ya zo ya yi tara ta kano ki so ki shi kuma ya rinka ƙara sarautu wani ma ya zo ya yi ɗan dan iya saboda uh, dan uwansa dan uh, da suke uwa ɗaya shi kuma yana sarki saboda kaga abubuwa ne suke ci gaba ba wai a lokaci guda yau guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yadda za a yi sarauta ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya a gaida malam ibrahim kafin mu karkare shirin wasanni a takaice cristiano ronaldo ya kwadata wa tsohon kocinsa zuwa alnas kocin nan ɗan kasan portugal luis castro zai bar ƙungiyar batafigo ta ƙasar brazil zuwa alnas ta ƙasar saudiya inda zai haɗe da ɗan wasansa na gaba na ƙasar portugal cristiano ronaldo castro mai shekaru 61 ya amince da karɓar wannan aikin mai gwabi ta horas da kungiyar alnas wadda cristiano ronaldo ne kaftin ɗinta sabon kocin kocin inter miami gerardo tata martino ya ce da shida da leon messi da sigio ba su shiga gasar mls ta amurka don kawai su huta ba a ranar larabar da ta gabata aka sanar da martino a matsayin sabon kocin inter miami inda zai hadu da messi da kuma busquets wanda ya taɓa horarwa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona manchester united za ta sayi mount kan fan miliyan 55 manchester united ta amince da biyan fan da miliyan 55 kan dan wasan tsakiya na Chelsea Mason Mount kan kwantiragin shekaru biyar wani masoyi ya baiwa niyamar daukacin dukkanin dukiyarsa kyauta ba kowa bane dai zai iya cewa idan ya mutu dukkanin abin da ya mallaka a baiwa wani attajirin dan kwallo ba amma wani masoyin dan kwallon kafa ya aikata haka ne a matsayin shi ya ce baya son gwamnati ko danginsa su ci gadonsa. Manchester United na son sayan dan wasan gaba Farto Mahid Trami dan Iran mai shekaru 30. Tini tsohuwar lamba ɗaya za ta koma wasa a US Open bayan murabus. Tsohuwar lamba ɗaya a wasan ƙwallon tennis Caroline Wozniacki za ta dawo fagen wasa shekaru uku bayan ta yi ritaya kuma ta yi amana da cewa za ta iya lashe kofin gasar US Open. Arsenal ta amince da biyan fam miliyan 500 don ɗauko Declan Rich. Arsenal ta amince da biyan kuɗi har fan miliyan biyar don sayan dan wasan tsakiya na tawagar kwallon kafar ingila da west ham declan rich sai mun kawo manyan 'yan wasa muddin muna son lashe premier ingila a teta mai horas da kungiyar kwallon kafa ta arsenal Michael ateta ya amince cewa muddin kungiyar na son lashe gasar premier ingila to dolenta ta nemo manyan 'yan wasa arsenal ta taka rawan gani a kakar wasa da ta gabata har ma da dama ke ganin watakila ta lashe gasar a karon farko cikin kusannin shekaru ashirin sai dai haƙarta bata cimma ruwa ba bayan ganin da Manchester City ta yi mata kwab daya ana dab da karkare kakar. Manchester United na tsaka mai wuya akan gola Ironka Nason Villa a dangane da haka ne ma United ta bukaci David Dege wadda sa ya kare ba tare da jimawa ba a Old Trafford da kada ya tafi wata kungiya ko da za su kasa samun wadda zai maye gurbinsa a iya kuɗin da suke da shi a kasafinsu. Haka kuma Chelsea ta kusa cimma yarjejeniya da Inter Milan ta barin Romelu Lukaku ya koma kan dindindin daga aro. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kai wa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Rasha. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar janar Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaƙi. Mili ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa ƙasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru goma sha bakwai da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru goma sha bakwai a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. Kusan mutane hamsin ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke ƙara faɗaɗa ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullun da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta baiwa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. To masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. za a kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin koma shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin zainab babaji da ya na kawo shirye-shiryen namu na yau da jumbe hamza wanda ya haɗa shirin tarraba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu ni sarfi lahashin gumar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum